radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صلى الله على النبي صلى الله Kun kamo rediyo VOA Shasa a cikin shirin na rana na yau Juma'a ta Hajji babbar rana. Muhammad Amin Ibrahim Kyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai, kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan namu koma noma. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na lafiya sai da kula. Da fatan mu masu su gyara zama kuma su jaɗin shirin amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san tare da Abdullahi Salihu Katsina. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha tara ga watan Agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da 21 ga watan Muharram na shekara ta 1444 jira kamariya. masu ware kun san cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato 19 ga watan agustan shekara ta 1991 wasu sojojin tarayyar soviet karkashin jagorancin ganade yunaif suka yi yunkurin kifar da gwamnatin shugaba mikhail gorbachev shugaban tarayyar soviet na ƙarshe a lokacin gorbachev yana hutu a arewacin tsibirin crimea amma tare da taimakon boris yeltsin shugaban jamhuriyar rasha na lokacin an wargaza juyin mulkin manufar masu yunkurin juyin mulkin dai ita ce kawo ƙarshen gyare-gyaren da gorbachev yake aiwatarwa a cikin tarayyar soviet amma duk da haka wannan yunkuri ya gaggauta kawo ƙarshen tarayyar soviet inda ta wargaje a cikin watan disamban shekara ta 1991 da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 360 da suka gabata a ranar irin ta yau wata goma sha tara ga watan agustan shekara ta 1962 blaise pascal shahararren masanin ilimin lissafi ɗan ƙasar faransa ya rasu an ya haife shi ne a cikin watan yunin shekara ta 1623 a ƙasar faransa tun yana ƙarami ya kasance mai son ilimin lissafi matuka akan haka yakan ɓata lokacinsa matuka wajen harhaɗa matsaloli na lissafi tare da samo hanyoyin warware su a ilimance akan haka ya samu karbuwa a cikin kankanin lokaci a tsakanin manyan masana na ilimin lissafi a ƙasar faransa kamar da kuma mahaifinsa ya taimaka masa wajen sama masa hanyoyi na ƙara bunƙasa iliminsa na lissafi shine kuma mutumin da ya kirkiri na'urar lissafi wato calculator a ƙarshen rayuwarsa pascal ya fito da mazhabarsa ta lissafi wadda ya rubuce-rubuce a kanta tare da bayyana mahangarsa wanda kuma har yanzu akwai masu bin sa akan ka'idoji waɗanda ya gina na warware matsaloli na lissafi.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi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 sojin isra'ila sun kai farmaki kan ofishin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a yankin falastin Ƙungiyar asu ta bayyana sabon tsarin biyan albashi da gwamnati ta gabatar a matsayin abin kunya Ƙasar ethiopia ta bayyana kalaman da hukumar lafiya ta duniya ta yi kan yankin tigray a matsayin na rashin ɗa'a. yanzu kuma ga cikakkun labaran idan aka amince da bukatun iran za a shiga sabon shafi a tattaunawar vienna in ji ministan harkokin wajen kasar amir abdullahiyan ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahiyan a lokacin zantawarsa ta wayar tarho da takwaransa na kasar oman badar albusaidi ya faɗi cewa idan aka mutunta haƙoƙin iran da ɓangaren tattalin arziki a amsar da amurka za ta bayar kan bukatun iran to za a buɗe sabon shafi a tattaunawar da ake yi a vienna na cire mata takunkumi har ila yau a tattaunawar tasu ta wayar tarho ministocin harkokin wajen kasashen guda biyu iran da oman sun yi musayar ra'ayi game da tattaunawar da ake yi da kasashe ma'abota girman kai ma'abota karfi na duniya na ganin an cire mata takunkumi kuma tattauna kan yadda za su ƙara ƙarfa dangantakar da ke tsakaninsu da kuma abubuwan da manufa ta zo ɗaya a yankin da ma na ƙasa da kasa. Amir Abdullahi na yanci na kokarin da Oman ta yi wajen nuna goyon bayan Iran a matakan da take ɗauka a tattaunawar da ake tsakanin kasashen Turai na cire ma Iran takunkumi da farko da yarjejeniyar nukiliya da aka rataba hannu a kai tun shekara ta 2015. A nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar Oman Badar Al-Busaidi ya nuna fatansa na ganin an fitar da sakamako da zai gamsar da dukkan bangarorin biyu da ke tattaunawa kan shirin na nukiliyar Iran ta haɗin gwiwa tsakanin su. sojin Isra'ila sun kai farmaki kan ofisoshin ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a yankin Falasɗin. Rahotanni sun bayyana cewa sojin Isra'ila sun kai samami a hadikwatar ofishin kare haƙƙin bil'adama da na fararen hula a gabar yammacin kogin Jordan a ci gaba take haƙoƙin Falasɗinawa da Isra'ilan ke yi. Rahoton ya ci gaba da cewa sojin na Isra'ila sun afka ofishin kare haƙƙin bil'adama guda bakwai da ke garin Ramallah da Albira inda suka kwace dukkan kayan aiki da ke ofishin. kana suka rufe kofofin shiga kana suka rufe kofofin shiga ofishin tare da barin sojoji a waje da kuma ayyana ƙungiyoyin a matsayin haramtattu wannan matakin ya jawo munar rikici tsakanin falastina da sojojin isra'ila inda su rika amfani da hayaki mai sa hawaye falastina suka taru a gaban ofishin alhaq yayin da matasan suka rika mayar da martani ta hanyar harba musu duwatsu da bam ɗin kwalba wannan yana zuwa ne a dai lokacin da cibiyar ƙasa da ƙasa ta neman yin adalci ga al'ummar falastinu ta shigar da ƙara a gaban kotun duniya mai hukunta manyan laifuka kan laifukan yaƙi da ƙwace ƙadorin falastinawa da isra'ila take yi ƙungiyar asu ta bayyana sabon tsarin biyan albashi da gwamnatin najeriya ta gabatar mata a matsayin abin kunya wannan yana zuwa ne bayan da gwamnatin najeriya ta fitar da wata sanarwa ta bakin ministan ilimi adamu adamu da ke nuna cewa ba ta biya malaman jami'a albashinsu na wata shida suka yi suna yajin aiki ba a wani taron manema labarai da ya yi a fadar shugaban kasa da ke abuja ministan ilimi a najeriya adamu adamu ya ce batun biyan malaman jami'o'i albashinsu na tsawon watanni da suka yi ba sa aiki suna yajin aiki ba shi ne kaɗai abin da ya rage da ya hana cin yarjejeniyar asu da gwamnati ba haka zalika malam adamu adamu ya ce haƙƙin malaman jami'o'i ne su biya ɗalibai diya na ɓata musu lokaci da suka yi na tsawon wata shidda da suka yi suna zaune a gida suna yajin aiki da ba gwamnati ne ta sa su yi ba adamu adamu ya ce ya kamata ɗalibai da yajin aikin ya shafa su kai ƙungiyar kotu don neman fansa akan zaman gida ba tare da karatu ba da aka tilasta musu yi. To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. kasar Ethiopia ta bayyana kalaman da hukumar lafiya ta yi kan yankin Tigray a matsayin na rashin ɗa'a. Rahotanni sun bayyana cewa gwamnatin ƙasar Ethiopia ta bayyana kalaman da darakta janar ɗin hukumar kula da lafiya ta duniya WHO kan batun rikicin yankin Tigray ya yi. inda ya siffata shi a matsayin bala'i mafi muni da aka taba gani a duniya da kuma ikirarin da ya cewa rashin mayar da hankali da kasashen duniya suka yi kan lamarin tigray baya rasa nasaba da launin fatar su kakin firaministan kasar ethiopia ya bayyana wa manema labarai cewa kalaman na adnan gabriel yesus abin mamaki ne daga bakin babban jami'i kamar shi yana mai bashi shawarar cewa idan dai zai rika furta irin waɗannan kalaman ganin ya fito ne daga yankin tigray ya kamata ya yi murabus da kan mukaminsa wannan yana zuwa ne bayan da wasu kalamai masu zafi da darakta jinan din hukumar kula da lafiya who ya yi game da ma labarai a ranar laraba ta gabata da yake cewa kimanin mutane miliyan shida a yankin tigray ne suke cikin killacewa na tsawon watanni 21 sakamakon rikicin da aka yi tun a shekara ta 2022 yanzu aka dai gwamnatin kasar ta ce tana da niyyar tattaunawa a kowane lokaci kuma a kowane wuri game da yankin na tigray bisa shiga tsakanin manzon musamman na kungiyar tarayyar afirka iran ta kare a matsayi na uku a wasannin kwanya na haɗin kan ƙasashen musulmi a jiya alhamis ce aka kammala gasar wasanni ta kwanya na samar da haɗin kai tsakanin ƙasashen musulmi karo na biyar da ƙasar turkiya ta ɗauki bakunci inda ƙasar iran ta kare a matsayi na uku da mujimillan lambobin yabo guda ɗari da goma sha uku zinariya 37 sai azurfa 34 sai kuma ta tagulla 42 an fara wannan gasar ne ta kwanya a ranar tara ga watan agustan da muke ciki kuma a kammala a jiya alhamis ya ga watan agusta kuma an shirya wannan wasan ne domin samar da haɗin kai da fahimtar juna tsakanin ƙasashen musulmi. Ƙasar Turkiyya mai masaukin baki ita ce akan gaba da lambobin yabo guda 238 wato zinariya 93 azurfa 83 sai kuma tagulla 64 kasar uzbekistan ita ce ta zo ta biyu da lambobin yabo 112 zinariya 40 sai azurfa 28 sai kuma tagulla 42 kasar azerbaijan ce ta zo ta hudu da lambobin yabo 67 sai kuma kazakhstan da lambobi wato lambobin yabo 58 a matsayin ta biyar to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuka saurara. thank you To bayan da aka saurari cikakkun labaran duniya bari mu kawo muku mu na gaba wato shirin na mu koma noma wanda Mustapha Adam ya shirya kuma zai gabatar. Mu koma Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin makoma noma shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo. To a yau shirin namu zai ci gaba ne daga inda muka tsaya na buɗe tattaunawa da manoma a jihar Niger da ke Najeriya domin jin yadda damuna take tafiya da kuma wato ci gaban da aka samu sannan da ƙalubale da ake fuskanta. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To a baya mun bude tattaunawa da wani manomi daga garin lambata da ke karamar hukumar gwarara a jihar Neja. manomin mai suna musa halila ya yi mana bayani dai akan halin da damuna take ciki sannan kuma da inda shukar da suka yi ta kai hakanan kuma malamin ya taɓo batun takin zamani da maganin ƙwari da yadda samunsu ya ta'azzara cikin sauƙi. ya kuma yi tsokaci a kan batun tsaro wanda ya shafi jihar niger da masu jihohi na arewacin najeriya sannan kuma da gagarumin tasirin da yake da shi akan harkar noma da kiwo to yau za mu ci gaba ne daga inda muka tsaya a hirar tamu da malam halila a wannan jukon mun yi masa wato tambaya akan a wannan yanki na karamar hukumar gurara an santa da yadda shuka doya da shinkafa to koya yake kallon wannan batu a wannan lokaci wato doya da shinkafar da ake nomawa za su fi na shekar da ta gabata ga abin da yake cewa ita ma doyan dai gata nan dai sai dai dai ayin dai kawai gata nan dai a gona dai to ba mu gani ba tunda ba fara cirewa ba amma in ka je ka tungulo irin wanda zaka ga ta yi girma ma bata irin girman da ya kamata ba dan ruwan ma bai ishe ta cikin gari ba Allahu Allah mu dai ba mu gani ba ba mu gan shi a nan kawai to kowane irin kira malamin zai yi ga gwamnati akan matsalolin da ya ambata suna fuskanta da irin daukin da suke son ganin an kawo musu ga abin da yake cewa to kiran da zamu ga gwamnati shine da ta agazawa musamman makanan security din ga in an bar mu mun fita gonan dai mu talakawa za mu samu abin da za mu ci to amma mu ka gonan ma a za a bubbuge ka kakkashe ka kana gidan kuma za a dauke ka sai dai mu ci gaba da addu'a amma dai gwamnati ta taimaka musamman makanan harkar tsaron nan dan kuma tallafi ne irin na takin gona din in Allah zai taimaka ko da magani ma nan samu zai taimaka insha Allah to yanzu kuma za nufi ƙauyen Izom da shi ma yake a ƙaramar hukumar ta gwarara a jihar Niger. Abokin hirar tamu wani manomi ne mai suna Malam Bashir Abubakar. Shi ma fara yi mana bayani dangane da halin da ake ciki na damanar bana. Ka ta bakinsa. alhamdulillah sai dai muna da yi fama da wasu matsaloli a matsalolin kama haka shine ba wadataccen taki na noma kuma bana dai gaskiya an samu matsalan kwari wani fara wanda suke ci rashin amfani gona sai kuma ba isasshen taki gaskiya daga gwamnati na'am eh. Eh to gaskiya dai mu dai bamu kai musu kuka ba amma abu ne wanda dai kowa ya sani cewa ana fama da wannan itila'in na farin dangane da saukar ruwan sama a cikin wannan watan na augusta wanda aka sani da cewa bisa al'ada akan yi ruwa fiye da kowane lokaci a shekara to koya ake ciki a wannan jikon hakanan kuma wani irin abubuwa ne ma suke shukawa a wannan yankin nasu gaskiya wancan shekara da tafiya na gaskiya fi samun ruwan sama da bana gaskiya ba ruwa sosai gaskiya har kusan kwana shida ma ya kai na akwai masara akwai waken suya akwai dawa da kuma shinkafa eh har da rigima to har ila yau malamin ya ci gaba na da bayani akan wasu batutuwa da suka shafi magungunan kwari ga yadda yake cewa eh gaskiya bana dai gaskiya an samu an samu masara gaskiya a gaskiya na na na baracin tafi taki na bana eh shuka din wannan tabbas sake gaskiya dan a ko su zaga su ma shuka kusan buhu daya ma duk kwari sun cinye to dole wasu su su sake wani shuka ne kuma wani shuke ne kuma to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirinmu kurare ne da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma sai a saurari shirin nan na lafiya sai da kula tare da Hassan Barka. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin namu zai mai da hankali ne kan zazzabin cizon sauro ko kuma malaria. Paludism da faransanci kenan ɗaya daga cikin cutukan da aka yi amanna cewa sun fi kashe yara a mu musamman a wannan yanayin na damuna da aka shiga da fatan dai masu turare za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka Allah ka ba mu sa sama Allah ka taimake mu amin to marilla kowane yanayi yana da nasa alfanu da kuma rashin alfanu ga lafiyar mu wani yanayin alfanunsa ya fi na wani amma a mafi yawan lokuta ba yanayin ne ke da matsala ba halayyar mu ce ke kawo matsala misali barin ciyawa ta taru a muhallanmu wanda shi kuwa ke janyo sauro ko kuma ta yin ba haya ko jibge shara barkate a gefen magudanar ruwa ko hanyoyi na ɗaya daga cikin halayen da ke janyo hayyafar sauro wanda ke haddasa zazzabin malaria bayan cutukan da kan sa gudawa an yi amana cewa zazzabin cizon sauro na sahun gaba wajen hallaka yara ƙanana kuma ya fi yawa a lokutan damina saboda yawan ciyawa inda sauro ke ƙasa wannan ciwo kuma har ila yau bai bar manya ba ta macen sabaro ce ke ɗaukar wannan ƙwayar cuta ta saka wa mutane yayin da ta zo shan jini da dare to a cikin wannan shirin za mu ji ta bakin masana sha'anin kiwon lafiya kan yadda za mu kula da kanmu da 'ya'yanmu da muhallanmu a wannan lokaci na damina kan hakan kuma yau ma muna tare da Dr. Bukar Garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya kuma da farko na fara tambayarsa kan me yasa aka fi samun yawaitar zazzabin cizon sauro a wannan lokaci na damina fiye da kowane lokaci dalilin da yasa aka fi samun matsalan cizon malaria kamar shine zazzabin cizon sauro ya danganta da yanayin rayuwan shi kanshi sauro da yake jawo malaria in ya ciji dan adam a irin wannan yanayi ne a shi sauran yake samun waje mai danshi wajen ruwa da yake taruwa ruwa baya gudu to anan yake a kwai a gaba kuma sai su su karu yawan su to sai su ciji wannan da wancan cizo kan sai su ya shi sa wannan yanayin yake kawo alamun zazzabin cizon sauro fiye da kowane lokaci. turukta me ya kamata a ce jama'a sun yi a matakin kariya a wannan yanayi na damina domin kare kai daga shi zazzabin cizon sauran? mafi alade a kariya shine mutane su tabbatar da cewa magudanar ruwa suna buɗe ruwa baya zama waje guda kuma ciyayi da suke fitowa kusa da gidaje a tabbata an tsere su gaba ɗaya babu gundan shidan da tsoro har zai za su zauna su a haifafa kuma na biyu shine a tabbatar da cewa akwai kariya cikin ɗakunan da mutane suke kwana kariya ta hanyar da za a sa a wunduna ya zama an rufe su da wannan net da ake faɗa wanda zai kare zai hana sauro shiga kuma inda zai yiwu kamar inda yanzu a majalisar ɗinkin duniya take cewa kowane yara da masu ciki da kuma su manyan ma ya kamata in za a kwanta a tabbata an samu wannan gidan maganin sauro da yake da aka aka riga aka lalace shi da magunguna in aka shanya shi ya sha rana ya yi ni a inuwa to za a iya amfani da shi wannan amfanin shi ba wai kawai zai hana sauron ma shiga ba a'a shi shi in sauro ya zo kusa da shi akan kyauta zaton shi sauran kansu za su ringa mutuwa in sun samu wayannan don haka wannan shine wanda ake kira mataki na farko gyara wajaje inda ruwa ba zai kwanta ba gyara ciyayi inda waje ba zai danshi sauro su haifafa a wajen ba da kuma kare dakuna inda sauro kar su shiga sai kuma wannan gidan sauron da ake cewa a sai kuma wannan na feshi in su sun samu a ringa fesawa kwana ɗaya biyu ne to sai mataki na biyu kuma wanda shine duk wanda ya kamu da ciwon zazzabi da wuri ya kamata a nemi magani a bashi wuri a nemi asibiti a tabbatar ya samu magani ya kama da cizon sauran nan shi ne in sauro ya cije shi kuma zai ɗauki kwayan cutar to sai sauro ya sake cizon wani to in ya cije wani kuma inda zai yaɗar da cutar cizon sauran kenan kuma ya fi illa ga yara da ba su kai shekara biyar ba da kuma mata. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Dakta ya taɓo batun shi wannan gidan sauro mai kunshe da magani wanda tabbaci ne shi wannan gidan sauron yake da shi ne fiye da wanda ba a san maganin ba. in an yi bincike-bincike da yawa an tabbatar da cewa masu kwana a irin wannan gidan sauran ba su kamuwa da zazzabin cizon sauro kamar yadda wanda ba sa kwana a ciki. To ya fi kare mutane da suke kwana a cikin wannan. Kuma ma shi amfanin shi ba wai yana kariya ba sai wanda ya kwana a cikin gidan sauron ba. Ko wanda yake zaune kusa da gidan sauran, ko ya kwana a kusa da gidan da sauran da yake shi kanshi yana samun kariya ba wai sai lallai mutum yana ciki ba saboda maganin da yake jikin shi a gidan sauron. To sauraro a nan za mu dasa aya a shirin na yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai kafin nan a madadin shi bakon namu Dr. Bukar Grema ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. To masu ware bari ban kwana da ku a cikin shirin gan lokaci na hararen mu a tarbe mu a shirin mu na yamma domin jin mu dauki da dan labaran amma kafin nan amma din waɗanda suka taimaka shi ne kammala ni Muhammad Amin nake cewa ku zama lafiya kuma ana ci gaba da bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. tua